وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwan mu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya dace da daren talata yau yinin nawa muka gama na'am ashirin da biyar na'am daren ashirin da shida ga watan sha'aban hijira na da dubu da dari hudu da arba'in da uku daidai da ashirin da takwas ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na biyar cikin wannan littafi mai albarka muwa wallafar al'imam malik Ibnu anas al-asbahi imamu jarin hijira allah maɗaukakin sarki ya jikansa. a muna cikin kitabu ƙotis salati har yanzu matattara da aka tattaro mana hadisai da suke magana dangane da lokutan sallah al'imamu malik a yadda ya jera wannan littafi na muwaɓa ba kamar yadda aka saba ganin wasu littattafan fikihu ko kuma littattafan hadisi da suka zo da tsarin hukunce-hukunce na fikihu ba galibi za ka ga sai a ce maka kitabu tsohara galibi yadda za ga abulugul marami umdatul ahkam sirisala iziya da makamantansu to shi al'imamu malik malamai suka ce ya fara da kitabu otis salati sannan daga bisani sai ya ce kitabu bahara haka za gani a littafin ya yi wannan ne domin ya nuna cewa sarki da za ka yi ka yi sallah da shi to ai shi sallan gaba ɗaya ba a yi sai lokaci ya yi sannan kuma yadda ba a yi sai lokaci ya yi ɗin to kuma za ka sake duba cewa tsarki yana da alaƙa da sallah to abin da yake wajibi kafin tsarki shine sanin lokacin shiga sallah kamar yadda ko a cikin ƙawa'idi mun sani a tsarin littafin ƙawa'idi za ga yana cewa da yake jero farillan sallah ya zo yana cewa ai abin nan eh, duhulul wakti fardun wato sanin lokacin shiga sallah farilla ne Oke ko da yake wani tambihi kafin nan ba shafin da aka saba gani na Facebook bane ake ɗaukan lakin da shi. An bude asalin account na majalisai ne yanzu gaba ɗaya. Mun bude email da abin nan yanzu Darul Ulum As-Salafiyya zaka yi sacin. Darul Ulum a salafiyya to da shine yake aka bude account din akwai na pages amma wannan na account din ne da shi ake daukawa yanzu insha Allah to ma al-Imam Malik yayi wannan kitabun ruqutis salati din wato kasan lokacin shiga sallah din tukuna kafin kai tsarki sallah da abin da ya biyo baya makon da ya gabata mun tsaya hadisi na takwas ne ni ko na tara ne za a shiga na tara ko? an tashi an tara bakwai kenan ba mu yi na takwas ba? na'am to malam yake cewa ɗala wa haddasa ni an malikin an hishami bin urwata an abihi an na umar bin alkhaffabi kataba ila abi musa al'ash'ari an tsallil Asra. والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فرادق وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين a yake وهدثني عن مالك an يكي yahaya كما ya zanta min wannan hadisi an malikin daga imamu malik malaminsa kenan an hisham ibn urwa shi kuma malik ya samo hadisin daga hisham dan urwa hisham dan urwa urwa din kuma shine dan zubair zubair kuma shine zubairu dan awam wanda zubairu dan awam sananne ne cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma mijin 'yar na Aisha radiyallahu anha kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka musu albishir da aljanna suna duniya to urwa ɗin ɗansa ne amma urwa ɗin bai ga annabi ba dan urwa ɗin ba sahabi ne, tabi'i ne a cikin tabi'an ma yana baya baya domin shi wannan urwa a sahabban ma bai haɗu da manya-manyan sosai ban kamar sai na umar to shi wannan urwatu ɗan zubair bai haɗu da sai na umar ba to a takaice dai yake cewa an abihi shi wannan a wannan kai urwa ɗan zubair ɗin bai ga sai na umar ba to hisham kaga hisham ɗan urwa ko kaga shi hisham waye kenan jikan zubairu ai to babansa ma urwa bai ga manyan sahabbai ba ina ga ɗan hisham kaga shi kuma yana can baya-baya to wannan hishamu ɗan urwa ɗin sai ya ce an abihi ya karɓo hadisin shi kuma a wurin mahaifinsa waye mahaifinsa urwa ɗin ai to shi urwa ya ce anna umar bin khattabi lallai sai umar ɗan khattabi kataba ila abi musa ashari ya rubuta takarda ya aika zuwa ga gwamnansa abu Musal ashari to abinda ake so ka yi la'akari da shi a anan shine kaga dai urwa ai bai haɗu da sayyidina umar ba amma sai ka zance har ma da taukidi da ta'akidin zancen cewa anna umar bin al-khattab dahir tabbas umar Ɗan khattabi wannan shi ake kira "In inqita'i a cikin hadisi wannan hadisi man maqtu' wa mali tabi'in huwal maqtu tabi'i ya kawo magana ya jingina ga annabi ko ya jingina ga sahabin da basu hadu da shi ba kuma ba ta da ya kawo wani a tsakaninsu cewa ya ji ta wurin wani ba wannan hadisin ana kiran shi maqtu' hadisi ne yankakke to irin wannan hadisi maqbu hadisi ne ba'ifi bai inganta ba kaga tun a ka'idan zaka gane cewa wannan hadisi ne ba'ifi sai dai saƙon da yake ciki yayi daidai da saƙon da suka zo cikin ingantattun hadisai amma abin da ya bayyana isnadin anan shine rashin inganci to lalle sayyidina Umar ya rubuta takarda ya aika ila abi musa al-ash'ari zuwa ga abu musa al-ash'ari wanda ran mun yi bayanin cewa abu musa al-ash'ari din ɗaya ne daga cikin gwamnoni na Saidina umar radiyallahu anhu ya rike gwamna a sham ƙarƙashin mulki da khalifanci na sayyidina umar dan khattabi wanda a ƙarƙashin gwamnatin Saidina umar din da kuma lokacin da abu musal ash'ari yake gwamna a sham din sai aka yi tsere tsakanin ɗan gwamna dan waye kenan ɗan abu musal ash'ari da kuma wani cikin talakawan jiha aka yi tseren doki sai ɗan talakan sai ya tsere ma ɗan gwamna ɗan gwamnan ya aka kama wannan talaka aka kwantar da shi aka mishi bulala sosai kuma ya sa aka mishi aski kwalkwabo reza aka samu aka mishi kwalkwabo kana talaka za ka wuce dan gwamna kai asuwa to wannan talaka an gama zane shi ya tashi ya kwashe gashin kansa duka sai ya sa a wani jaka ya kama hanya tattaki sai madina yana zuwa shiga gwamnan shugaban ƙasa sai ni na umar yana zuwa gaban sai na umar sai na umar yana kan kujera a ofis sai ɗauki jakan da gashin sai watsa a gaban umar sai na umar wannan kuma fa yace gwamnan ka ne dan shi muka yi tsere na wuce shi yasa aka yi min bulala aka yi min aski malu kwalkwabo shine na zo wurinka tun da kai adali ne abi min kaduna kaga shugabanni ko kaga shugabanni na kwarai yau duk ba a tashi mun ga tsarin shugabanci na kwarai bane sai muke tunanin ba a sake samun shugaba adali mun taso ne zuwa cikin demokuraɗiyya da gargajiya shi kuma tsarin mulkin demokuraɗiyya tsantsan ƙarya ne da yaudara rukunanta guda biyar ne kamar da shek rabi ibn hadi al-madkhali ya faɗa ƙarya yaudara cin amana munafurci da kuma danniya babba ya danna na ƙasa an ka haɗa rukunan nan guda biyar suna rukunan siyasan yau rukunan siyasan demokuraɗiyya in ka haɗa rukunan nan guda biyar za ka ci mulki amma ba rukunan nan guda biyar ba inda za ka je ƙarya ne Za ka lazumin kawai ka zo kamfen ma ƙarya ya fara bayyana in na ci zan muku kaza zan muku kaza zan muku kaza zan muku kaza a irga maka 10 point agenda a hau a yi shekara takwas ko ɗaya ba a gudanar ba kuma duk shekara a ɗibi don kuɗi a ce democratic day kuma a zo jawabi a ce ai an yi wa talakawa abinda tun da aka yi kasan ba a taba yi ba sai ka rasa kai wani irin ci gaba aka yi shi ne demokuraɗiyyar kenan an sha ƙoka kana cikin yunwa sai a ce kowane gida an ba su abinci 2020 da aka yi aka killace mutane dinnan akan corona baka ji an zo ana hira da wani minista akan talaka wannan da kuka killace su kun ba su abinci ya ce wallah gida-gida muke bin su da abinci gida-gida ba gidan talakan da bai samu abinci ba kuma a ƙasan fa za ku na rediyo kana ji da yake ‘yan iska ne ƙaryen dama ba matsala an zubo ta kana ji ba dole ka kamu da hawan jini ba ka makala bbc a kunne to kaga ya je gaban sayyidina umar ya watsa gashin sayyidina umar ya ce me sai wannan bawan Allah fara koro bayanai ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza sayyidina umar a take tura wasiƙa ya ɗau takarda rubuta wasiƙa ya ba talaka yace ka kai wa uba wato ka kai wa gwamna sakon da yake cikin wasiƙan shi ne sayyidina umar yace ga abin da ɗanka yayi lallai lallai ka je ka kamo ɗanka ka tara jama'an gari yadda yadda ci wannan a cikin jama'a shi ma ɗanka ka mishi wannan bulalan a cikin jama'a sannan kuma wannan talakan shi zai ɗau bulalan ya rama sannan ya ɗauki reza yadda ya mishi malu shi ma ɗanka wannan talaka ya rama aski da aka mishi malu gaban jama'a in kuma baka yi ba nan da kwana uku to ina nan hanya zan shigo shugaban kasa ya shigo kuma kaga abu ya baci da haka ana kai abu musa al'ashari sa aka kira da aka taro jama'a ana ba talaka ko yace ba hakuri fa duk jama'a suka zo ana dan gwamna ne to wallahi ba fiya aka bashi bulalan dan ya kwabe yazo zai rama sai ce Allahumma inni qad afawtu anhu ya Allah yanzu na yafe. yake naki in ji ta takute tazu don in nuna muku cewa mai haƙƙi yana da ƴancin ya rama abin da aka yi masa amma tun da na tabbatar za a yi adalci yanzu na yafe masa don Allah amma dama na yi haka ne don ya gane cewa babu fifiko tsakanin ɗan mai mulki da wanda ba su da mulki kawai shi na wai kai dan ɗan masu mulki a makaranta kujeranka daban in ka zo cikin talaka kai daban a ah, ba abin da ka fi su da shi duniya ne a wurin Allah ne wani yake fin wani kana so ka fita laka kuma ka fi su tsoron Allah shine kada za ka samu daukaka a wurin Allah dan haka na Umar anan yace a ya rubuta wasiƙa ne zuwa ga sa Abu Musa wato Abu Musa al-Ash'ari me asalin sunan Abu Musa al-Ash'ari din nan kaga abu musa al'ash'ari baban musa wanda ya fito jama'an cikin ash'arawa na abdullahi dan kai shi kenan masu kiwo sun tafi da abin nan sarkin kiwo ya kiyaye muna yawan fada mm, ka haddace rijal din nan a kanka masallacin kofan gidanka ne to abu musa al'ash'ari shine Abdullahi bin Kais ɗin? Abdullahi dan Qais an to ga sakon da yake cikin tagaddan Sayyidina Umar an cewa salli zuhura kai sallan azhar idza zaghati shamsu ai idza malati shamsu zaghati shamsu shine malati shamsu idan rana ta karkace ta yi zawali kawai kenan mun yi bayanin zawali ran nan wal asra yanzu wannan yana nuna maka min kai sallan azhar sai ce idza zaqati shamsu a a lokacin da rana ta yi zawali kenan yana nuna maka falalan sallah a farkon lokaci ne ba ya fi komai falala afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha wal 'asra ka sallaci sallar la'asar washamsu bai ba rana tana nan fara na ta kenan ne tana nan da haskenta tab amma zafinta kuma bai kai zafin lokacin azahar ba kasan lokacin la'asar za ga gara tana nan faritar ga haske amma zafin fa ya fara yin baya ya ce ƙabla an yă ha sufratun to ka sallaci wannan la'asar ɗin kafin fasifasi ya shigo mata yalo-yalo. kuwa. mun samu wahami an sallil asra wa shamsu bayda'u naqiya sai ta qadira ko na'am qadira ma yasiru rakibu gurgudon abinda mahayin abin hawa zai yi gudu salasa farasiya na farsahi uku na ke nufi da farsah kamar bayani baran na farsahi ɗaya mil nawa assignment na ba wasu na ban ba da assignment na shi bayani na yi min shida ka kusa malam yawo malam isa ya harare ka ko ka ba shi garin malam isa ka ba malam ka ba malam isa garin kana tunowa ke <laughs> to a samun muka ba amma da na yi a'a shi na a da na bashi ba ya gwada mana kilomita ko mil din yaya mita yake mita kuma muka bashi a samun muka ce shi dan sans ne zai buga mana ya zo ya gwada a kan shi ma zan fara kaga ya makale yake zuwa karatu kuma ba na hau bane ya rike ya ɗauka a kan shi kare bayan sallah zai ka bashi farsahi ɗaya muka ce mil uku kowane farsahi ɗaya yana matsayin mil uku to kaga nan da ya ce talatata farafiya mil uku wannan farsahi uku kaga mil nawa mil tara to wai abin da yake nufi a zama yake cewa shi said na umar yake cewa abu musa ashari ku yi sallan la'asar ta yadda da mai hawa abin hawa zai hau abin hawansa raƙumi ko doki ko jaki zai iya tafiyan mil tara kafin a ce rana ya faɗi kenan kenan me yana nufin fa har yanzu falalan a rika sallah a farkon lokaci kaga da yana nufin ƙarshen lokaci ba zai ce mai abin hawa ya tafiyan mil tara kafin rana ya faɗi ba da haka anan da ya yace kusallaci la'asar kaga farko sun haka ga yadda farkon lokaci ke bai ba naqiya rana na nan fari tas sai ce maka ƙadira ma ya sirur rakibu gwargwadon yadda mahayin abin hawa zai yi tafiya Salasata faratih mil tara kafin a ce rana ya faɗi to kaga kowane mil ɗaya ya kai kilomita nawa ne Eh. mil ɗari kilomita ɗaya ka tabbatar da sadi ka karbe shi shaman ina kake ne shaman kana ji to yaya ka ba waye yanzu sun gagara yawa na ga kana bayani santimita ne to santimita nawa yake ba da abin nan santimita kai ɗarin nan ya shiga bakin ƙafa su ba za mu ba da asabi za mu jira 'yan sayanci ku ne ya yi yawwa to yake daga la'asar ɗin idan da la'asar kafin a ce rana ya faɗi a samu alal aƙalli mahayin abin hawa zai iya tafiyan mil tara kafin a ce rana ya faɗi wa an sallar isha'a kuma ka sallaci sallan isha kaga bai ambato magariba ba to kuma shi yasa wannan yana daga cikin matsalan inqiba'i din kenan ai domin yanzu hadisan da suka zo duka daga annabi yana jero lokuta yana baka guda biyar amma kaga nan ya tsallake magari ba to dama hadisi ne man eh, akwai inqidai a ciki yace ka sallaci insha ma bainaka wa baina thuluthil layli ya ka ya kama gari ba to na ne wannan bugun mun fara haɗuwa da abin da muka bayani tun an kasu yanzu yana nan bugu guda biyu duka babu magariba na'am hadisi na nawa yawa ba mu samu wahami ba ke na wa an sallin isha'a kuma ka yi sallan isha ma bai naka ya kasance abin da yake tsakaninka wa baina sulusin laili da tsakanin ɗaya bisa uku na dare fa in akharta in kai jinkiri fa ila laili to ka kai zuwa tsakiyar dare wai abin da ake nufi wa an sallin isha'a ka sallaci sallan isha ma bainaka abin da yake tsakaninka kenan a lokacin da isha din ya shiga wa baina sulutul layli to tun daga lokacin da insha ta shiga har zuwa ɗaya bisa uku na dare to lokacin sallan insha ne amma ɗaya bisa uku na dare fa na farkon ba na ƙarshe ba ɗaya bisa uku na dare na farko shine ran nan mun yi kirdadon kaman ka ce yanzu karfe takwas ko takwas saura insha ya shiga to tara goma sha ɗaya zuwa sha biyu duk kana iya yin sallan insha tsakankanin nan duk lokacin ne fa in akharta in ka jinkirta ka wuce lokacin nan ma gaba ɗaya baka yi ba fa ila shadurin laili to ka kai ta zuwa tsakiyar dare karka karka wuce haka wala takun min al-ghafilina karka kasance cikin rabkanannu kenan me kar kuma ka wuce rabin daren kuma shikenan ka tafi da barci sai asuba a ka shiga kuma cikin rabkanannu gaba ɗaya kai tunda an daga ma kafa isha'in nan lokacin yana da faɗi. karfe tara karfe goma sha ɗaya sha biyu ka tafi har rabin dare ka yi ba to wannan sakacin kuma ya yi yawa babu sauran uzuri kenan a wannan wurin sai hadisin gaba yake ta wa haddasani an malikin an yazid bin ziyadin an abdullahi bin rafi' maula ummi salamata zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu sa'ala aba an waqti salati faƙala abu huraira ana biruka salli az-zuhra ka kana zilluka mislaka wal asra ka kana zilluka mislaika wal iza idza shamsu wal isha'a ma bainaka wa baina thuluthi al-layli wa salli subha bi ghabashi ya'ni al-ghalas yahaya dan dan yahya al-laisi yace haddathani an maliki. ya zanta mu wannan hadisi daga malami na maliku maliku ya karbo daga malamin sa shine yazid dan ziyad kaga sunan kenan kusan an tsago daga jikin ɗayan ne shi kuma yazid dan ziyad yace an abdullahi bin rafi' ya karbo daga abdullahi dan rafi to abdullahi dan rafi din nan maula ummi salama ne wato ‘yantaccen bawa ne na nana ummu salama wace ce nana ummu salama kaga ɗaya daga cikin matan annabi me hakikamin sunanta tunda salama ɗin ɗanta ne ai ɗa ne namiji fa salama ba ya bace da haka namiji ne salama amma yanzu mata sun kwace salama salamatu an ƙara mishi alif maddi akwai salma duk dai an yanko to salma wannan ma ba salma salma sunan namiji ne wannan shu'ara usfit din ko kuma waɗannan almu'allaqat Asaba ko ashir din su an tarabun shaddar su ai akwai salma namiji ne amma kun sake wa mata in sai nasu ne kuma sai ku je ku kwaso sunayen su burama Rafi ɗan Abdullah dan Rafi na mu wace ce Ummu Salama? To, in yi zake nan kare magana. bi ‘yar waye? Na'am, to, masha Allah. A ce an fara sani, sun ba san mata na ba sai mutum ya zama shi'a. Na na Ummu Salama, ɗaya daga cikin matar annabi, sunan mijinta Abu Salama. amma Allah ya ɗauki rayuwanci ta zo ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan bawanta ne ruwaito mana hadisi ita ummu salama sananniya ce ce zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi to annahu lalle shi wannan bawa nata abdullahi Ɗan rafi sa'ala aba hurairata yi wa abu hurairata tambaya tambayan da yawa abu huraira kuma ya tambaya ne an waƙaci salati dangane da abin da ya shafi lokacin sallah faƙala abu hurairata sai abu huraira ya ce ana biruka lalle kuwa ni zan baka labari kamar ka ce abu huraira ya ce da shi ne lalle ka tambayi ƙwararre masani akan abu ba dai tambaya akan lokutan sallah ba eh to za ka samu bayani shine ana biruka. ni din ne kuwa zan labarta maka zan baka ilimi dangane da lokutan sallah kaga wannan yana nuna cewa ilimi da yake kasancewa ilimi shine al-asagir anil akabir yan baya su rika daukan karatu a wurin magabatansu yanzu abu hure da sahabi ne abdullahi dan rafi dinnan shi kuma tabi'i ne to kaga sai zo wurin na sama da shi ya koya mishi sahabi ne abu huraira su sun zauna da annabi sun fi kowa ilimi dangane da abin da ya shafi lokutan sallah Na kai ya zo ya tambaye shi ka bani labari akan lokacin sallah abu huraira ya ka samu kwararre kuwa ana ukhbiruka ni din ne kuwa zan baka labari da ilimi akan lokacin sallah salli zuhura ka sallaci sallan azahar ka na julluka mislaka a lokacin da inuwanka yake daidai da kaman kai kenan ka duba lokacin da inuwanka da kai tsayinku daidai da inuwanka da za a gwada tsayinka sai kuma ka aje akan inuwanka sai ga ya ba da tsayi daidai yace to in ka ga wannan lokacin sallan azhar yayi kaga sahabbai lokacin duk ba agogo wani lokaci a don da rana a can ɗan rana ya yi zawali to in ba za ka gane zawalin ba to bari a gaya maka yadda za a gane ɓalo-ɓalo in inuwanka kun yi daidai da shi a tsawo to lokacin sallan azahar ya yi ka je ka yi sallah a lokacin kaga yake salli zuhura iza na zulluka mislaka ka yi sallan azahar a lokacin da inuwanka yayi daidai da kai a tsayi to kaga wannan yana sake nuna maka muhimmancin yin sallah a farkon lokaci tunda ya fi komai falala wani lokacin ba za ka yi a farkon lokaci ba ƙarshen lokaci sai uzuri ya zo kuma sai shi ke sai ga lokacin sallah wuce ba ka da uzuri a wal asra sallan la'asar kuma ka yi shi idza kana jilluka mislaika a lokacin da inuwanka yayi ka biyu lokacin la'asar za ga inuwanka yana da tsayi sosai don ka tsaya ka ga inuwanka ya yi ka biyu to lokacin la'asar ya yi sahabbai ka sun wahala fa. amma su duk ba damuwa ba ne a wurinsu amma mu yau ga agogo ga sai wasa da sallah yana ganin lokacin sallah ya yi in liman ya kwale kiran sallah ah, har azhar ya yi har asara har magariba ya yi za a kira salloli fa ɗaɗɗaya ne masallatan da za ka ga masu buƙai ba su kai waɗanda suka yi jam'i yawa ba kenan za a iya yin sallah an kira sallah a yi jam'i kaga waɗanda suka samu jam'i ba su mutum goma ba bayan mutum goma nan ta samu kusan mutum talatin kowa rasa jam'i ya zo yana sallah ya tafi wannan ba an kira sallah muna da agogon da babu kiran sallah ba ba ka gan za an ɗauke wuta sai a hankali ba inda za ka tafi ko ba wuta ba ka ji kiran sallah ba layin da ba masallaci ga agogo ga komai amma sai a hankali Allah dai ya kyauta yake ta wal maghrib lokacin magariba idza harabati shamsu idan rana ta faɗi kenan me yake nunawa shi magariba rana na bacewa kawai magariba ta yi malam suka ce akwai hikimomi ne akan haka al'imamun baji yake cewa domin galibi lokacin magariba mutane a kintsa suke a idan da sallah don kowa hankalin shi je gida ne wani dama bai isa gida ba a hanya ya ratse wani ya zo gida kawai dama yamma ne ya yi alwala ya zo yi magariba daga ne koma gida ya ci abinci to ranan na faduwa shikenan sai a kira sallah a zo a yi sallah suka ce sannan yana daga cikin hikiman shine mutumin da ya azumi shi yanzu dama burinsa a yi sallah zai buɗe baki don da ba sai an yi buɗe baki an kira sallah ka je ka cika cike kyam sannan ka zo masallaci ba kuma galibi haka ake yi yanzu ga azumi yana zuwa zaka gani in an kira sallan magariba waɗanda suke cika masallaci da liman yara ƙanana manyan kowa na ta yana ta turawa yana ta lodi sai ya gama ƙab sai ya zo limamin ma fata maza ya yi zai ja da ƙulhuwan lagu ƙulƙulƙul ɗin nan ƙul a uzai da ƙul abin nan shaf shaf sai ga an idar to kaga shi wancan so yake ya tura kafin ya zo ya samu sallah liman kuma ya takaita don me shi ma <laughs> akwai matsala a cikin ana rigima kuma duka kurakuran ya faru ne akan kowa ba daidai ba ne ana kiran sallah sai shiga sallah ba sunna ba ne in an kira sallah ko ba ko ba ina hadisan da suka zo akan falalan nafilfili bayan kiran sallah ne kafin a shiga sallan farilla amma za ga wannan hatta masallatan alu sunna yau sai a hankali kuma galibi a ramadan abin ya fi zama damuwa ana kiran sallah ana ikama ba maganan ma nafila a barka kai nafila kawai a idar kawai a je shi kenan a zube gaban faranti to wannan kuma ba daidai bane in aka kira sallah a bada akalla minti goma ko sha biyar matsalan da yake kawo muke fada irin wannan fashi ne ranan ya faɗi amma wai ba za mu rabu da al'adan cewa sai mun ga gari ya yi duhu ba ga shi dai ba ƙwallon rana amma tun da gari bai ɗau duhu ba to ba za a kira sallah ba da ka an fara ganin duhu ana kiran sallah kuka kara minti goma sai garin ya gama daukan duhu za a ce isha kuke yi to tun farko kun saki lokacin da zaran ba kwallon rana to ai magari ba ta yi a haka annabi ya ce kwallon na bacewa faƙad asbara sura'il in mutu yana da azumi ma azumin ya ƙare da haka wani lokaci kawai annabi ya ce to bilal sauko ka haɗa mana abin buɗe ba ke ta rasula ba haske ba ya ce ka sauka yana faɗa sauka na ya sai na ce ka je ka haɗa mana ƙwallon rana nake magana ko ana maka maganan hakken rana ƙwallon da zaran ba ƙwallon rana magari ba ta yi to da sai a kira sallah a lokacin to an ƙara minti biyar ko sha biyar sai da za a zo a yi sallah lokacin daidai ne amma to da ba a yin haka sai ga kowa ya takura limami da mamu da suka dawar da to liman ka mana sallah ka taƙaita kai kuma kana hufu wani ka ga fito da gudu kayi sujada ko ruko sai ga mutum yana amai har to dama abincin bai gama zama ba har a likitance sai ta samu matsala a likitance mai likitoci suka ce ka ci abinci kaɗan zama tukuna ko ruwa ma karkasha kaɗan zama kafin ka zo ka tashi daga baya in ba ka ba akwai matsala kan lafiyanka amma wani ka ga yana gudu gudu yana zuwa wani abin ma bai gama haɗiya ba a zuwa abin nan dama an kira sallah minti biyar goma sha biyar to wani ya ɗan sa abu a baki sa abu a baki ba dibino kaɗai ba za ka ɗan tura abu mara nauyi irin kankana irin abin nan to kaga ka ɗan yi mantenin na cikin kayi balansin to sai a zuwa sallah a nace ba ka gani yadda ake a saudiya ne an an kira sallah gashi a sauce ga kowa ana bin shi da su dibino da ɗan abin makulashi a gaban shi sai an gama gyarawa a za a kwakwace plate a yi mofin na wuri sannan sai ga an tashi an yi ikaman sallah to shi ne abin da yake sunna din shi ne ƙa'idan sunna din da haka rana ƙwallon na ɓacewa, to Magari ba tare riga ta yi to a rika kiran sallah a ba da minti goma minti sha biyar ko ba don azumi ba mutane su dace da falalan nafilfili bayan sallah bayan kiran sallah kafin a shiga sallah ai haka hadisai suka zo mun karanta tun a cikin riyadus salihin yace wal isha'a lokacin sallan isha ka sallace ta ma bainaka wa baina sulutil layli abinda ke tsakanin shigan lokacin da tsakanin sulutin dare mun yi bayani a hadisin da ya gabata yanzu wa salli subha kuma ka sallaci sallan asubahi bi ghabashi da al-ghabash saka sake fassara maka me al-ghabash Abu Hurairah yace ne yana nufin al-ghalas duhu duhu kenan lokacin sallan asuba yana kasancewa duhu duhu ba duhu ba duhu duhu kaga me akwai haske haske akwai duhu duhu to lokacin da ake sallan asbahi kenan in ya zama duhu to alfijir da yake to ba kenan aka yi sallah a bari gari ya gama hakkawa kuma to makara kenan a wanun baina zalika ne tsaka tsakiya haka ake so mutum ya yi sallan asubahinsa yanzu wannan zaga kamar daga abu hurera ne to irin wannan malamai suna cewa hadisi ne wanda za gan shi uh, mauƙuf da maganar sahabi ai mauƙuf ne yanzu wannan hadisin ai abu hurera ne to me sunan wannan hadisi mauƙuf maganan sabin in ka ji mawquf maganan sabin kuma karka ce fa ha yana da cikakken isnadi ya tabbata to dukkanin hadisin da ya zo daga sahabi kuma sai ya ba da bayanin bayanin da kuma wannan bayanin ba zai yiwu ba sai dole an samu bayanai daga annabi to ana cewa hadisi ne mauquf laha hukumur rafi hadisi ne maganan sahabi amma hukuncinta hukuncin maganan annabi ne yanzu lokutan sallan nan ba yanda za ka yi kace abu hurin ra'ayinsa ya faɗa ko dan hadisan da muka yi ta karantowa a baka ka ga dai duk sun dace da maganganun annabi da ya ba da lokutan sallan ne kamar yadda ya mu'amalanci kuma ya mu'ayashanci wato yi rayuwa da annabi da ya ba da bayani ne dangane da sanayyan shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala wa haddathani an malikin an ishaq bin abdullah bin abi talhata an anas bin malik annahu qala kunna nusalli al-asra thumma yakhruju al-insanu ila bani amr bin auf fayajiduhum yusalluna al-asra yake haddasa haddathani an malikin. kuma hadisin nan ya zanta min malami maliku shi ya zanta min maliku ya karɓo daga malaminsa ishaqa dan abdullahi dan abi talhata shi kuma wannan ishaq ya karbo daga sahabi anas dan malik anas dan malik ai sananne ne ko khadimin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun yana dan shekara 11 mahaifiyarsa ta zo ta danka shi ga annabi tace na bar maka shi ta maka hidima iya rayuwanka bai daina hidima ba har Allah ya dauki rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi ya mishi addu'a kuma addu'an tabi shi sai da ya zama ya haifi ‘ya'ya tara kowannen su mahaddacin alkur'ani ne shi ne sahabin da yake kowane sahabi daɗewa a duniya sai da ya shekara ɗari da ashirin a duniya ya fi kowa daɗewa cikin sahabban annabi mutum ne mai daraja karka rudu da cin mutuncin shi da jabberi ya yi na jikoki dai Mm, mm, da aiki a kan kafa mm, kai ma akwai fa bashi a kan kafa dama mun ba ka yanzu title over ka dauka ana dan malik annahu qala lalle ana dan malik yace kunna nusalli al-asra mun kasance muna sallar la'asar thumma yakhruju al-insanu sannan ba mun idar da la'asar din fa mutun ya fita ila bani amru ibn auf ya tafi zuwa ga banu amru dan af wato zai tafi wani kabila ne wani unguwa ne ana ce mishi amru bin auf a walil madina ne irin unguwannin da suke wajen gari can haka to wancan unguwan yana can bayan gari to a wali ne to sunan unguwan ya shahara da amru dan au da aka sai ana kiransu ma kawai kabilan amru dan auf wani sananne ne da ya rayu a wurin sai sunan shi sai mai gurbin sunan wurin da aka yake za mu idar da sallah ba mutum ya tafi zuwa banu amru <coughs> zuwa banu amru din kuma daga madina zuwa banu amru din ya kai milai ne mil biyu mil biyu mutum zai tafi kaga anan ai ya kuruji mutum zai fita bai ce ya hawa abun hawa ba tafiyan kafafa kenan mutum ya tafi banu amru dan au fa yajiduhum kuma ya je tarar da su sallonan asr suna sallan la asr to malamai suka ce mai wannan yake nunawa kenan wannan yana nuna cewa mai shi salloli dinnan akwai farkon lokaci akwai karshen lokaci mutumin da ya salla a farkon lokaci kar ya ga wani yana salla ƙarshen lokaci ce ba shi da salla yanzu wannan ya nuna su ɗin su ana suna yin salla a farkon lokaci in suka je wurin banu amru kuma sai suka a yanzu ne suke nasu sallar la'asar din. kaga da yace summa yakhruju sa'annan mutum ya fita ya nuna abun fa ya takarrar yana yawan maimaituwa ne ba sau dai bane hakan ya faru wannan yana daukan haka kuma shi ya fi ɗauka da wannan hadisin kuma yana iya daukan samun bambancin lokaci su a cikin gari ga lokacin ya musu su kuma a wancan akwai bambancin lokaci amma abin da yafi dacewa shine su ana suna yi ne farkon lokaci lokaci na shiga za su yi sallah sai su karar da banu amru dan aufin a yanzu suke la'asar kaga da abinda abu amru banu amru suke laifi ne to da sai a ce lokacin da kuke sallah bai yi ba duk da an samu su ta'awilat wasu malamai suka ce wato su kabilan banu amru din manoma ne makiyaya ne to galibi lokutan su yana karewa ne a yini noma kiyo to in lokacin sallah yayi kaga sai an tattaro dabbobin an daure an killace an yi kaza antuma alau bi shu'uni yawa mar'akum maki wata sai an tattare an abin nan in noma sai an tattara kaza an tattara kaza kaga sai an kintsa sai a kira sallah jama'a su haɗu sai a yi sallah to wannan kintsawa shi yake dan cinye lokacin sai zanto ba su faro a farkon lokacin ba ta yadda mutum zai idar da nashi a gari ya zo ya tarar da su a lokacin suke nasu da asar da eh, e awali ne wato anguwa ne a bayan gari eh. yau wato kaga irin wannan kenan irin wannan kenan yanzu misali in zaka ce awali unguwanni ko na wasu ƙauyuka na gefen gari kamar wanne za ka ce ma zai mil biyu yanzu daga nan zuwa ya markomi ai ba zai kai mil biyu ba sai ka ɗauko daga can cikin gari misali to kaga a ɗauki dai ire-iren waɗannan wuraren irin su kamar ka ce mai na hari misali قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب ila إلى fayatiyahun washamsu murtafi مرتفعة yake cewa malami na maliku ya zanta mini shi kuma maliku ya samo daga malaminsa ibn shihab az-zuhri kenan muhammad ibn muslim an anas bin malik ibn shihab az-zuhri kuma ya karbo daga anas dan malik annahu qala lalle shi Anas dan Malik din yace kunna nusalli al-asr mun kasance muna sallar la'asar summa yadhhabu zahibu sannan mai tafiya ya tafi ila quba zuwa quba masallacin quba kenan fa ya'tiyahum ya sake dawowa gare su wa shamsu rana tana sama bata fadi ba a lokacin quba bai haɗu da cikin garin Madina ba shi ma awali ne a lokacin lokacin tsakaninsa da madina mil uku ne farsaki ɗaya kenan to lokacin mutum zai idar da la'asar a garin madina zai je kuba ya sake dawowa har yanzu rana ba ta faɗi ba kaga kenan me yana nuna ashe tsakanin la'asar da magariba akwai tazara kenan sai hadisin ƙarshe da za mu tsaya qala wa ni an malik an ta bin abi abdurrahman an bin muhammad annahu qala ma adraktu nasa illa wa hum yusalluna zuhra bi'ashiyin yake cewa malami na maliku ya zanta min shi kuma ya karɓo daga rabi'a ɗan abi abdurrahman shine Rabi'atun ra'ayi ba lokaci za mu zo mu yi magana akan rabi'atul ra'ayi din nan an al-qasim rabi'a kuma ya karbo daga malamin sa al-qasim dan muhammad al-qasim dan muhammad annahu qala lalle yace ma adraktun nasa mu fa ba mu riski mutanen ba waɗannan mutane yana nufin sahabbai da tabi'ai mu ba mu tarar da su ba illa hum yusalluna zuhra face suna yin sallan azhar bi ashiyin da ashi to kaga al-ashi wani galibi an san shi ne da ma'anan yamma to wani irin yamma yake nufi aka ce abin da yake nufi ma ba'da zawai wato sai bayan rana yayi zawali suke yi shine abin da yake nufi da al'ashi ana wato mutane magabata sahabbai ba mu tarar da su ba face azhar din su yana zantowa ne bayan rana ya riga yayi zawali shine al'ashi ana yace a lokacin suke yin sallar azhar din su to sha Allah za mu tsaya a bayan sallah sai mu zo mu tashi babi na biyu shine babin lokacin sallan juma'a abubuwan da muka karanta daga farko littafi zuwa ƙarshe zuwa inda muka tsaya yau muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allah maɗaukakin sarki muna tawassuli da kamun ƙafa da karatun hadisan ma'aikinka Allah ka yaye ma waɗanda suke cikin matsaloli ka yaye musu matsalan da ke damunsu masu damuwa Allah ka yaye musu damuwansu masu fama da wani bakin ciki Allah ka yaye musu bakin cikinsu masu bukatan abubuwa na bukata a wurinka Allah ka biya musu bukatunsu muna tawassuli har wa yau da sunayen Allah da duk hadisan annabi da muke karantawa muna kamun kafa Allah madaukakin sarki ya zaunar da kasan mu lafiya Allah ya ƙara mana zaman lafiya akan zaman lafiya da ake ciki duk wani gari duk wani ƙasa na musulmai Allah madaukakin sarki ka zaunar da su lafiya Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da abinda lafiya za ta ci mu Allah madaukakin sarki ya datar da su ga abinda da yake na daidai watan Ramadana gashi nan ya kawo kai abin da ya rage ko sati bai kai ba to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa muna cikin waɗanda za su ga wata, kuma ya ba mu ikon azintan watan abubuwa na falala karatun Alƙur'ani, sadar da zumunci sadakoki da sauran ibadoji Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace mu yi su kuma ya sa mu yi ayyuka karɓaɓɓu a ciki waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu ‘yan uwa da suka taimaka wajen haɗa waɗannan abubuwa na midiya ɗin nan da gashi nan muna sake addu'a Allah ya saka da alkhairi. A lokacin da manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallama ya canza mimbarin masallacinsa, aka yi na kututturen itace. Annabi da ya shigo sai ya hau sabon ya bar tsohon, sai aka ji tsohon yana ƙara yana kuka. annabi sai zai fara ba shi hakuri wai ran shi ya baci da shi yake hawan shi ya samu lada yanzu an yi sabuwa an rabu da shi to su malam isa Allah ya saka da alkhairi yawa an gane hadisin eh Allah ya saka da alkhairi Allah biya da malam Yusuf ga wayoyinsu ga datansu sun yi ta fama sai kuma aka juye ba don an ki ladan ba ba su daina aikin ladan ba tunda akwai niyya kuma an yi da farko kun zama wasabiquna alawwaluna Allah ya saka da alkhairi da sauran duk waɗanda suka taimaka abu na ƙarshe da ba mu yi bayani ba wannan stand ɗin nan da aka ganshi sabo yau aka shigo da shi ɗaya daga cikin 'yan uwa ne je saya da kuɗin shi gaba ɗaya bai nemi ko sisi a ɗora masa ba shine alhaji ado wanda muna wasu karatuttuka da shi a nan da kuma wanda muke tsaye karatun wukatar insan a masallacin shi a can na nasarawa shi guduma wanda ya bayar dama yake shi ba zai faɗi me zai yi ba to muka ce za mu bayani mana dan Allah kar a faɗa muka ta wannan ai sai an faɗa sunna ce ko ba dan kuma yan uwa su sashi a cikin addu'a shi ma a cikin waɗanda sun ba da gudunmawa a ciki Allah ya saka da alkhairi Allah ya nuna mana bayan sallah lafiya wannan shine karatu na ƙarshe sai mun haɗu bayan sallah insha Allah amma gobe akwai karatun hilyatu talibi da ilmi insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka